fa da tambayoyi fa malam a sigari raina ne a ɓaci ci gaba da tambayoyinka ina da bakin da zan baka ansa to ina da tambaya ta farko ta farko an ce wai shin da gaske ne a maza akwai karuwai eto eh ni wannan akan wannan maganar ma yasa na ce bari in shigo yanzu saboda ai ka gama alamar kamar raina ya ɓaci mm. ta yaya za a yi a dinga cewa wai wai maza mm. wai sun fi mata karuwanci to ne nake so mm. wannan akan wannan tambayoyin da aka ce zo ba da ansa eh. Shi ne nake so in ci eh. yaya abin yake da gaske ne yaya wannan kalma take to ai so muke yanzu mu ji daga bakin ka shin da gaske ne maza sun fi mata iya karuwanci ko kuma a cikin maza akwai karuwai eh to da akwai mazan su ma suna karuwanci haka kuma matan su ma suna karuwanci tunda ita mace mm. duk wani gwalangwaso da za ta yi eh. da wani kwalliya da za ta yi eh. har da wani abu ma da ake yayinsa yanzu za ka gani da wani ɗan yanku da wani manja a shafa ga fuskar mace ta zama kamar ta aljana mm. to me ainihin namijin take yi to kaga shi ma ya karuwa ne shi namijin ta yaya aka ya zama karuwa ah! jinkiri na maza da jin kafa a to kuma ai zan cire na gaskiya tunda menene sai ta yi wan ai dan kai take wannan kwalliyar to ai ni bari ka ji dan kai take wannan kwalliyar tunda menene in ta san ba za ta samu shiga ba mm. ai ba ta yadda za a yi mm. ta tsaya ta shafa kusan awa shida ko awa goma tana shafa yumbu ta shafa gawayi ta shafa jagira ta shafa menene saboda kai ne tunda in in ba za ka kyasa ba wallahi ba za ka yi ba to su mazan taya aka yi suke karuwanci ni wannan Aish ansar kenan mai kallo an samu na jikin mu gabaki ɗayan mu barkati eh amsa kana jikin ka kai kadai ah, babu ni a ah, ciki ah, kai ma kai kadai kai ma kai ne tunda nan da budurwarka eh. ta kai kusan awa goma tana kwalliya dan ta zo ka ganka ga to da kai da ita waye kai ne cikin yan karo tunda ai dan kai ake kana zaune kai ka haƙi to an yi baka ji ba wata magana ta an faɗa mm. an ce ni fa wannan magana da ka faɗa ka rage min zance mm. saboda an ce a maza akwai karuwai kawai mata ta kwalliya ta fito shine kai ma ka zama karuwa ta yaya kai ta yaya zan yadda wannan a dan Allah da da wannan shagirgir ban zance ba wani magana shagirgir ban zance ni da dan san yadda nake gane karuwai maza suna nan a TikTok eh yadda mata za su gwalangwaso haka za ga miji ya daddage yana baitin mace wayannan su ne karuwai maza. Murja Ibrahim maka na ta ce akwai karuwai maza a TikTok. Kullum suna hotel wallahi su ne fa. Mutanen mana. Awo ‘yan gwagwatsula za ka A! ‘Yan gwagwatsula bura uba za ka ce, ai mun san su. Mm. kuma wallahi tallahi sai yanzu ka ƙara wayar min da kai da gaba ɗaya kan ai ya rufe ma gaba ɗaya. Ba shi yasa ce wannan amsar baka faɗe ta daidai ba ruwai maza suna nan a TikTok. Hmm. Ka ga namiji ya daddaje wasu har makeup suke dan dan lalacewar zamani lalacewar zamani ne. To Allah ka shirya to. in masu shiryewan ne idan kuma masu shiryewan ba ne su je can da aniyar su tabbas wata na ganin su a tiktok amma da aka ce mu wani kazu wani ta yaya dan buduwa ta haka mun ba a ni dai ba na san ka ga malam ka ga malam ba fa na san ka ni ina ganin mutunci gan ka ka ka ce mu ni ma kazu wannan miji ne zan zan wala kazu wannan miji ne kai kai ma Ni ba na TikTok. Eh, to sai dan TikTok Allah. Ai yau sun fi yawa malam a TikTok zaka ga wani magana da ba ta yi wani ya Kuma kowa ya san da maganar nan kuma kowa. Ni ma Murja Ibrahim ce naji ta faɗa ni kwashin baki ne ti ne ta faɗa na na ta ne. Gaskiya ne. Murja Ibrahim kunya. Masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma haɗu a shiri na gaba. Gwagwatsu la 'yan wasan. To, albishirinku, kafa ku manta. Mm. muna nan da shahararren fim mu wato eh. yana kan hanya mai suna shirgalle saboda haka jama'a wannan fim din gaskiya ya zo da sabon al'amari ne wato shi wannan fim din mai suna shirgalle a me ka fito a shirgalle to ai sai an je a'a ka ga dan dan rigis dan yi me ka fito eh to na fito a haka ashe kai ma karuwan ne <laughs> ashe kai ma karuwan ne <laughs> war da me ka fito eh to na fito a haka ashe kai ma karuwan a <laughs> ashe kai ma karuwan ne war da me ka fito eh to na fito a haka ashe kai ma kai ma war da me ka fito eh to na fito a haka ashe kai ma karuwanci <laughs> ashe kai ma karuwanci war war da me ka fito eh to na fito a haka ashe kai ma karuwanci <laughs> ashe kai ma karuwanci war war da me ka fito eh to na fito a haka ashe kai ma karuwanci ashe kai ma karuwanci war war da me ka fito eh to na fito a haka ashe kai ma karuwanci <laughs> ashe kai ma karuwanci war war da me ka fito eh to na fito a haka ashe kai ma karuwanci <laughs> ashe kai ma karuwanci war war da me ka fito eh to na fito a haka ashe kai ma karuwanci kai ma war war da me ka fito eh to na fito a haka ashe kai ma karuwan ne <laughs> ashe kai ma karuwan ne war da me ka fito eh to na fito a haka ashe kai ma karuwan ne <laughs> ashe kai ma karuwan ne war da me ka fito eh to na fito a haka ashe kai ma ne kai ma ne war da me ka fito eh to na fito a haka ashe kai ma ne. <laughs> ashe kai ma karuwanci war war da me ka fito eh to na fito a haka ashe kai ma karuwanci <laughs> ashe kai ma karuwanci war war da me ka fito eh to na fito a haka ashe kai ma karuwanci <laughs> ashe kai ma karuwanci war war da me ka fito eh to na fito a haka ashe kai ma